radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. na farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Muleka Iran. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Amma kafin nan bari mu saurari shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda daidai da goma sha uku ga watan Muharram na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 493 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan Agustan shekara ta 1529 Martin Luther shugaban mazhabar protestant ya shilanta kafawar sabuwar mazhaba a cikin addinin kirista kafin haka dai shugaban mazhabar katolika ko kuma paparoma shine mai magana ta ƙarshe a lamuran addini a ƙasashen turai da farko dai martin luther ya fassara littafin bible ko injila zuwa harshen jamusanci saɓanin umarnin paparoma sannan kuma bai amince da matsayin da fafaroma da ko malaman addinin kirista suka baiwa kansu na masu gafartawa kiristoci zunubansu ba martin luther ya da kafar sabuwar mazhaba ta protestant duk da cewa dai shugabannin mazhabar ba su amince ba da haka kuma mazhabar ta sami karbuwa a cikin kiristoci a cikin kasashen turai inda wasu suke ganin ta fi baiwa kiristoci 'yanci a cikin lamuransu na addini da ma duniyansu masu ware ko kusan cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau wata 11 ga watan agustan shekara ta 1952 haile Salasi sarkin kasar ethiopia ko kuma habasha ya rataba hannu a kan takardun haɗe kasar eritrea da kasar habasha a matsayin tarayya kafin wannan lokacin da ya turawan italiya ne suka fara mamayar kasar eritrea sannan a daidai lokacin da ake yakin duniya na biyu turawan ingila suka mamaye gurbin italiyan sai kuma a shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da daftarin ƙuduri wanda yake neman haɗa eritrea da kasar ethiopia duk da cewa dai mutanen kasar eritrea ba su amince da hakan ba daga nan ne mutanen kasar eritrea suka ɗauki makamai a shekarar ta sittin suka fara yakar gwamnatin ethiopia domin samun yancin kai wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta uku a lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama a yankin wanda sakamakon sai nuna cewa mutanen kasar eritrea sun zaɓi su ɓalle daga kasar ethiopia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 To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen ƙasar iran ya buƙaci amurka ta amince da haƙƙin iran a yarjejeniyar jcpoa masana a haɗaɗɗen daular larabawa sun fara shirin ƙara yawan ruwan sama da ake a ƙasar da kashi 25 cikin ɗari. sannan za ku ji cewa an kashe mutane akalla 35 a rikicin cikin gida na yankin kudancin ƙasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya yi kira ga gwamnatin ƙasar amurka da ta amince da halattattun bukatun ƙasar iran yarjejeniyar jcpoa don a kawo ƙarshen tattaunawar tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto abdullahi yan yana faɗar haka a jiya laraba a lokacin da yake zantawa ta watar ho da tukuransa na ƙasar turkiya mevlud kavosoklu abdullahi yan ya kara da cewa mun rika mun mika wannan saƙon ga amurka ta hanyar kasashen turai wanda suke cikin yarjejeniyar ta jcpoa don haka ya kamata amurka ta bude kofar kawo karshen wannan tattaunawar ta hanyar amincewa da abin da aka amince da shi a cikin yarjejeniyar tun cikin wata abrilun shekara ta 2021 ne dai aka soma tattaunawar dawo da amurka cikin yarjejeniyar jcpoa da kuma dagewa iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora mata amma kuma gwamnatin amurka tana ta jan kafa wajen farfado da yarjejeniyar ta jcpoa ta shekara ta 2015 wacce take da goyon bayan kudurin majalisar dinkin duniya mai lamba 2231 gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa za ta fara amfani da fasahar zamani don ƙara yawan hadari a ƙasar, wanda zai kara yawan ruwan sama da ake yi da kashi 25 cikin 100 idan har aikin ya sami nasara sashen turanci na tashar talabijin ta al'arabiya ta ƙasar saudiya ta bayyana cewa haɗe daular larabawa tana ƙoƙarin samar da fasahar yin ruwan sama tare da amfani da wani shiri mai suna shuka giragizai a sararin samaniyar ƙasar don bunƙasa yawan ruwan sama da ƙasar take samu a shekara umar al-yazidi daraktan cibiyar bincike ta haɗaɗe daular larabawa ya faɗa wa al'arabiya kan cewa tun shekaru 22 da suka gabata ne cibiyar take ƙoƙarin bunƙasa ruwan sama a ƙasar ta haɗaɗe daular larabawa ta hanyar fasahar zamani kuma akwai fatan za ta cimma wannan manufar nan gaba gwamnatin ƙasar iran za ta sake nazarin kwantiragin sayan jiragen fasinja daga kamfanin airbus idan har an cire mata takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata tashar talabijin ta Faras TV a nan Tehran ta nakaltar shugaban hukumar zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar Iran Muhammad Muhammad Bashk yana faɗar haka a jiya Laraba ya kuma ƙara da cewa a shekara ta 2016 ne gwamnatin ƙasar Iran da kamfanin iran air ta buƙaci sayan jiragen fasinja daga kamfanin kera jiragen sama na airbus amma kafin amurka ta fice daga yarjejeniyar ta jcpoa a shekara ta 2018 airbus ta miƙa wa kamfanin jiragen sama na iran air jirage guda uku kacal cikin jiragen 100 da ta buƙaci a sayar mata banda haka ta yi alkawalin ba da kayakin gyara da dukkanin jiragen da ta sayarwa a kamfanin iran air amma ta kasa yin haka don haka in ji muhammad bash airbus ta saba yarjejeniyar da aka cimma da ita a kontragin wanda zai sa a sake nazarinsa a nan gaba bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar jcpoa ne airbus ta dakatar da aikin gina wa iran air jiragen da ta karbi kontragin gina su a wajen kamfanin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran an fafata tsakanin sojoji masu goyon bayan tsohuwar gwamnatin kasar yemen wacce ta kwace iko da kudancin kasar a shekara ta 2015 da kuma mayakan kungiyar kasar ta yemen wanda suke son ballewa daga arewacin kasar kamfanin dilancin labaran esna na kasar iran ya bayyana cewa tun bayan fara yakin kasar ta yemen a shekara ta 2015 ne dai mayakan masu son ballewar kudancin yemen daga arewacin kasar suka fara fafata da gwamnatin mamaya ta abdurrabbu hadi mansur na lokacin tare da bukatar ballewar kudancin kasar daga arewa a fafatawar jiya laraba dai an kashe mutane 35 tsakanin dakarun masu bin kasar haɗaɗɗen daular larabawa da kuma 'yan aware na kudancin kasar kamfanin dinacin labaran associated press ya bayyana cewa tun ranar talatin da ta gabata ce dai aka fara jin karar tashin manya-manyan bindigogin igwa a garin it da ke cikin lardin shibwa na kudancin kasar wata majiya ta bayyana cewa an fara fafatawa a baya bayanan ne bayan da gwamnatin lardin shibuwa wanda ke an san umarni daga kasar haɗaɗɗen daular larabawa ya tuɓe shugaban 'yan sandan jihar wanda baya ɗasawa da gwamnatin ta uae shugaban hukumar gasan wasannin olympic na ƙasar iran ya ce 'yan wasan iran a wasannin konyo ta kasashen musulmi sun taka rawar da ba a tsamman za su taka ba a wasannin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto riza salihi amiri yana faɗar haka jiya laraba ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu dai 'yan wasan ƙasar iran su ne a gaba kan dukkanin ƙasashen musulmi da suke halartar wasannin riza salihi amiri ya ce akwai fatan za su ƙara samun wasu ƙarin zinari a cikin abin da ya rage na wasannin a ranar tara ga watan agusta da muke ciki ne dai aka bude gasar motsa jiki karo na biyar ta kasashen musulmi a birnin konyo na kasar turkiya shugaban wasannin olympic na kasar iran da ya yaba wa farzane fasihi kan lashe lamban zinari a gasar tsere na mita 100 a gasar na konyo masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya ke naka saurara daga bakin tahir amin yanzu kuma sai a saurari shirin nan na gaba wato shirin nan namu na muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum Barkan mu sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su a ɓangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi da fatan masu wara su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta tanadi a bisa faifai. To madalla, to a yau shirin namu ya gauta muku Dr. Muhammad Abubakar, ɗan Najeriya kuma ɗalibi a jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke bangaren 'yan ƙasashen waje a nan birnin Tehran, wato Tehran University of Medical Sciences tun musu a takaice. To da farko za mu so dakta ya yi mana bayani game da cikakken sunansa da kuma ɓangaren da yake karatu a wannan jami'a. Sunana Muhammad Abubakar Nuhu. dalibi da ke karatun likitanci a jami'ar kimiyyar lafiya ta birnin tehran wato tehran university of medical sciences to ko waɗanne dalilai ne suka zabar da dakta zuwa nan ƙasar iran domin yin karatu a ɓangaren likitanci duk da yake cewa akwai jami'o'i da dama a najeriya suke kantar da ilimin likitanci kuma ma sun fi sauƙin biyan kuɗin makaranta eh, ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na zo karatu a iran shine yadda mun ga mutane na zuwa neman lafiya a iran kuma mun ka yi bincike mun ka ga irin cigaban da iran ta samu a bangaren likitanci da yadda suke koyar da ɗaliban likitanci. to hausawa dai na cewa tafiya buɗin ilimi kuma gashi tafiyar taka da kai daga najeriya zuwa nan ƙasar iran tafiya ce ta neman ilimi. To bisa la'akari da cewa jami'an ƙasar Iran suna karatu ne da yaren Farisanci. To ko yaya yanayin tsarin karatu yake a yaren ganin cewa kafin ka zo nan baka iya wannan yare ba? e a jami'ar mu akwai bangaren ɗaliban ƙasashen waje wato international campus da ake yin karatu da turanci amma ɗaliban da aikin su ya hada da zuwa asibiti irin ɗaliban likitanci likitocin haƙori ko kuma ungozuma to dole sai sun koyi farisanci amma sauran ɗalibai da suke yin karatu kamar irin karatun digiri na biyu ko digiri na uku to ba dole sai sun koyi farisanci ba da turanci suke to shin baka fuskanci wata wahala ba wajen koyon wannan yaren musamman ganin cewa bangaren da yake karatu bangare ne na aiki a aikace a asibiti duk abin da dan adam ya sa gaba to zai iya yaren farasanci akwai wahala musamman a bangaren lafiya amma idan mutum ya dage ya yi kokari to zai iya mu ma a farko mun fuskanci matsaloli amma yanzu alhamdulillah to akwai 'yan kasashen waje da kuke karatu kuma yaya yanayin tsarin karatun yake eh kamar yadda na faɗa cewa a makarantar mu akwai ɓangaren ɗaliban ƙasashen waje wato international campus da muke karatu da turanci muna ɗalibai daga ƙasashe daban-daban kamar a afirka muna ɗalibai daga nigeria daga ghana daga cameroon daga ethiopia da dai sauransu sannan kuma akwai ɗalibai daga india daga pakistan daga indonesia daga bangladesh da dai sauransu da turanci muke karatu kuma abun da ake koya ma ɗalibai iraniyawa da farisanci shine ake zuwa ana koya mana turanci babu wani bambanci bilhassali ma ɗaliban da ke karatun likitanci ko suke karatun likitancin haƙori akwai labar ɗin da 'yan sun kai za su koma su ci gaba da karatu da ɗaliban iraniyawa su ci gaba da karatu da farisanci. iran ƙasa ce da ke bin tsarin musulunci da ƙashin musabar shi'a to ko akwai wasu mabiya sauran masababi ko addinai kamar kiristoci da ke karatu tare da ku eh a makarantar mu akwai ɗalibai masu bambancin aƙida da kuma addini misali ka kamar daga najeriya akwai ɗalibai musulmai wasu shi'a wasu sunna sannan kuma akwai ɗalibai kiristoci sannan kuma kowa yana da ra'ayi ya addinin da ya ga dama ya aƙidi da ya ga dama amma abu mahimmanci shine mutum ya zo ya yi karatu misali kamar ɗalibai mata kiristoci ya yanayin tsarin sanya suturarsu take yake kasancewa dole ne sun sanya hijabi kamar sauran musulmi ko koya lamarin yake e akwai dressing code yanayin shiga wanda ake son mace ta sa ɗan kwali ta rufe gashin kanta sannan kuma gada ta fitar da tsaraicinta to shin ɗalibai waɗanda ba musulmi ba suna da wurin da suke zuwa domin yin ibadunsu kamar coci da sauransu eh akwai wuraren ibada na kiristoci da suke zuwa suna yin ibada ko kusa ga hostel ɗinmu a nan birnin tehran akwai coci da suke zuwa suna yin ibada sannan kuma duk shekara idan lokacin kirsimeti ya kama makaranta tana shirya biki na musamman ga ɗalibai kiristoci da kuma taya su murna haihuwa annabi isa alaihi to ko yaya yanayin tsarin wurin kwan ɗalibai masu karatun koyon ilimin likanci yake a nan jami'ar ku eh gaskiya wajen kwanan mu yana da kyau sosai zan iya ce ma ya mafi na iraniya saboda mu ɗaliban ƙasashen waje ne wato foreign student so makaranta tana yin ƙoƙari ta ga ta yi komai standard na duniya haga muna da wifi na intanet a hostel ɗinmu 24 hours sannan kuma akwai wajen karatu wajen karatun akwai kwamfutoci na makaranta ne sannan kuma akwai wajen motsa jiki sannan kuma kamar yadda muka sani cewa iran ba su da matsalar ruwa ba su da matsalar wuta so dai wajen kwanan mu dai alhamdulillah ya za ka bayyana wa masu saurare irin ci gaba da iran ta samu a bangaren ilimi musamman bangaren ilimin likitanci idan a kwanta ta da irin kasashenmu na afirka musamman ma najeriya eh hakikanin gaskiya iran ta samu ci gaba sosai a bangaren likitanci tana da kayan aiki kayan gwaje-gwaje na marasa lafiya kayan operation na zamani suna da masana kwararru a bangare daban-daban sun ci gaba sosai a ɓangaren genetics da primary immunodeficiency suna daga cikin kasashen da sun kai fintinkau a duniya bangaren nanotechnology ci gaban da iran ta samu a bangaren likitanci ba sa faɗaltuwa sai dai mutum ya je a yanar gizo ya yi bincike ko kuma in ya samu dama ya zo da kan ya gani to da yake lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu da kai wani sabon shirin amma kafin nan godiya ta musamman ga bakonmu a wannan shirin dr muhammad abubakar wani dan najeriya kuma ɗalibi a jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan birnin tehran university of medical sciences tehran university of medical sciences wanda ke nan birnin tehran ni muhammad amin da nakan ci tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. Shirinmu na gaba shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurari lafiya. Jama'a saurare Assalamu alaikum, barkamu da warhaka da kuma sake sauran mu a cikin shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a shirin namu ba ta ɓata lokaci ba gabatar muku da baƙonmu na wannan mako inda muka gaito muku akbar ibrahimi domin jin irin waƙar da ta hadar mana. من را همچنان کشم انتظار است در انتخاباتی که فردایش بهار است دستان من را همچنان کشم انتظار است سر منان آتش بگیرد رویای باهی همچنان آتش بگیرد با دست آمان نقل اطمینان در انتخاباتی که پیش روی داریم با دست آمان نقل اطمینان بکاریم در انتخاباتی که پیش روی داریم خالی از ماها نباشد صندوق ها خالی درعی ما نباشد تا باور منان آتش بگیرد رویای واهی همچنان آتش بگیرد با دست آمان نقل اطمینان بکاریم در انتخاباتی که پیش روی داریم با دست هامان نقل اطمینان بکاریم در انتخاباتی که پیش روی داری تو Allah akbar ibrahimi a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma anan zan jalin zamu shirin ga lokacin a raran mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba don jin mu dauke da sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. میخواستی عشق کنی رو اگر شمسی و خاطر داری یارو بگینش هم نشینی مارو مورو to kuma duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin a mu sai a tarbe mu a shiri na gaba da jin mu dauke da za a dan shirya amma kafin na amadin tahir amin da ya karanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.